Vaza! Thank ja gusana Kai mala tsoro galana kun sani audi bai fa malam mamma gajin mamma gala da mai ban na aikin kwasan sai mala tsoro galana kun sani audi bai fa ba mamma da kake da tiyo bana da mai ban Ba ya la gala ga ja ku na ku ba ku ka daɗi ba Beki zama akan hanya ba Beki zama cikin birni ba Beki zama cikin ƙauye ba matuƙar sani na aiki na yi ba mai fama magajin mamma sana da mai ban tsoro an gwanza dan fati baban Muhammadu mai shata mai fama magajin mamma. Sana da mai ban baban mai shata mai daga magajin mamma. Sana da mai ban Ba fasa ne auki mai daga magajin mamma. Sana mai ban Mai ismin azumin dan mamma. in simo galace wo ko kale kashin kasa ka boye sani audi na gane ka mai gaga magajin mamba sani audi mai ban tsoro mai insanar azumin dan mamma inda simo galace kawo ko kale kashin kasa ka boye sani audi na gane ka mai gaga magajin mamba sani audi ta murna wurin katsinawa Kwance zane na hanyar nan, sai murna suke sai ɗoki. Na gida yana hanyar su, sun yi kanan suna hanyar su, wasu kuma ɗan suna hanyar su, gaji kan suna hanyar su. Cinna kan bai san na gida ba, haishata yake dubawa. Mai kaga magajin mamba, tsada da mai ban Sani ya ka kayan shata, sannan Ibrahim Ayyadu Bakalangu bai gara magajin mamma. sana da mai banzaro ya ji kacan kacan a kalangu sani zato yake daiman ne bai gara magajin mamma. sana da bai ba banzaro wai ya ji kalawa kalawa a kalangu sani zato yake daiman ne bai gara magajin mamma. ba dai man ba ne ba sani bari ƴaƴan kalangu nan. mai baba magajin mama sana da mai ban tsoro ba fasa ba mai ban tsoro mai baba magajin mama sana da mai ban tsoro sani yan ƙasa sun kawo ya duba ya duba makola jaki ya duba makora shanu ya duba na kan raƙumma ya duba na kan motoci bai ya wa mai doki ba sai ya duba sani abin cike duk sidi na kana ale ka halikahu bai daga magajin mama sani mai ba ba fasa ba sani auki bai da ba magajin mama ba da mai ba ya raga raga ku. sani na sarkin daula mai na mai ban mai horo na sarkin daula ga sani na buba kulaki mai na magajin manna sani da mai suka ɗoro rogo bincika su zani audi nan ne sun kaɓo ya atanwa mai gaga magajin mama sane mai ban da dai aka tunkuɗe magalar rogo sai ga aba na ta tai mai tan mai gaga magajin mama sane mai ban ya sake ya jaman mangalar rogo sai ga mai ya aku kwankwance mai gaga magajin mama ba na ruwai ba tsoro na ku hanki na mangalan rogo sai ga sun hawai ta balmi bai da ga magajin mamma na bai ba ce mashi kaga irin ta sani audi da ka ba su da an banna bai da ga magajin mamma na da bai ba mamma kaga irin ta sani audi da ka ba su da an banna bai da ga magajin Amadu ba fasa ba sani audi ba jaga ba ba jona Muhammadu ba fasa ba sani audi ba jaga ba ba jona Ina taba ji a wurin katsinawa suna Allah shi ma sa kaya yanda kake yi sani audi ba jaga ba ba jona Sani ado ban Ya Allah shi ma albarka amin amin sani audi. Mai gaba magajin mamma. Sani ado ban da tsawon birni ka faɗa ma yanda kake masu sani audi ya Allah shi ma sa kaya amin da waliyan da can albarka waliyan yanzu ba da ba magajin mamma ba na ba kuma matan biyar ne ka faɗa ma yadda kake masu sani audi ya Allah shi ma sa kaya domin annaba wanda can bai daga magajin ma abin da kake mana sani audi ya Allah shi ma sa kaya amin da waliyan da can albarka waliyan yanzu bai daga magajin yanda kake mana sani audi ya Allah shi ma albarka yanda raja sadaukan da can albarka sadaukan yanzu barka da magajin ba da duwai abin da kake yi sani audi ya Allah shi ma sa kaya albarka sarakan can albarka sarakan yanzu amma sarakunan musulunci amin amin sani audi bai daga magajin mamma sani da bai mamadu amin amin sani audi bai daga magajin mamma mutane a mai ban tsoro. Ya Allah shi ma sa kaya amin amin sani auki. Mai daga magajin mamma. Sane a mai ban tsoro. Kuma Allah shi ma albarka amin amin sani auki. Mai daga magajin mamma. Sane a mai ban tsoro. Muhammadu Baba Sawa mai ban tsoro. Mai daga magajin mamma. Mamman ba fasa ba sani auki. Bai daga magajin mamma. Bana da mai ban. Mamman mai ban tsoron sani auki. Bai daga magajin mamma. Bana da mai ban